yau za mu tafi kai tsaye ne zuwa ga sheik abubakar khalifa sheik maɗatai wanda insha Allah shi ne zai zamto mabuɗi na wannan taro wanda kowa ya san sautin muryarsa in ana maganan kariya ne ga janabin annabi muhammadu shi za mu fara gabatarwa wannan fili zai tattauna mana matsala musamman abin da mutane suke cewa wai in ka girmama annabi Muhammadu wai ka bar tauhidi shin akwai wani tauhidi da babu annabi Muhammadu akwai tauhidin da babu manzon Allah mu ba mu gane wani karatu ba idan an cire annabi a cikin karatu duk tauhidin da babu annabi to wannan tauhidin wuta za ta kai ka saka ta Allah ɗaya muka sani shine ta Allah irin ta Annabi Muhammadu saka insha Allah a gurguje shakan wakar Madatai ina bibiyan lokaci za mu gabatar da ku wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na a wajen kwazo ne mara masha Allah eh,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 mahalarta wannan taro mai albarka tun daga manyan shehunnai da wanda sauti ko murya ko kuma hoto yake isan musu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to a gurguje saboda lokaci kuma na ga malamai da yawa so ba zai yiwu a tsawaita jawabi ba to amma dai mu sani al'umma a wani lokaci ya zo mana yanzu na bayyanar abubuwan da ake rufewa babu shakka a su wayannan bangarori da kullum aikinsu wato shine cin dunduniya ta bayan Allah to idan muka duba da kyau za mu ga kafin su fara taɓa bayan Allah akwai wani abu da suka fara yi sai suke tasatturi da iya bayan Allah kaɗai suka ƙyale babban bangon duk da cewa an yakushi wannan babban bango da abubuwa kala-kala wanda wannan shine mahallin da nake son yan uwa su kalli wannan abin da kyau su mai da hankali kansa yau da a ce wato su wayannan mutane saɓani ne na fikihu ko saɓani ne na wani ilimi daban to wannan za ka yi mutane hanzari domin ana samun saɓani a ko'ina amma ba a yin saɓani akan annabi muhammadu babu shakka dun mumini na kwarai ba zai yi saɓani ba ba zai yi mamaki ba idan an ce ga wani abu wanda yake alfarman manzon Allah ne wanda Allah ya bashi al'umma suke kansa domin masu kwatanta annabi da hankali ko kwatanta annabi da nasoshi to wannan suna shiga matsala kwarai da gaske ai babu wanda a cikin sahabban manzon Allah bai san ayar da Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu wad damu wal hamul khinzir ba har zuwa ƙarshen aya amma a lokacin da aka yi manzo Allah kaho ai manzon Allah ya ba Abdullahi bin Zubair yace je kai jinnan inda ya dace Abdullahi bin Zubair ya fita da wannan jini yana fita waje ishanyi ya dawo gurin manzon Allah annabi sallallahu alaihi ya kalle shi ce Abdullahi bin Zubair ya kai da jinin nan sai ce Rasulullahi ka ce in kai shi inda ya dace kuma na kai shi inda ya dace annabi ya kalle shi ya murmushi Ice, anya ku ba shanyewa kai ba yace wallahi shanyewa ne ya rasulullahi annabi ya to shikenan wailul laka minan nas wa wailul lin nas minka wannan suka ce tambari annabi ya masa na sadaukantaka domin jinin manzon Allah ya shiga jikin jininsa to shi wannan jini da aka sha annabi sallallahu ya halatta masa tunda malaman duk da suke kawo kissar wannan abin da ya faru da kuma kissar ita wannan wato mai yi wa manzon Allah hidima wacce ta ɗauki bawalin manzon Allah ta shanye annabi ya ce ya aka yi da wannan bawali ta ce ya rasulullahi tashi ne kumtu wa ana da shanutun fa sharibtuhu wa ana la alamu ta ce ya rasulullahi tashi ne ina mai jin kishirwa sai na shanye ni ban san bawali bane ba annabi ya ce da tallan tashtaki waje abada nake abadan daga yau ba ke ba ciwon ciki har abada malamai suka ce da wancan wanda ya sha jini da wannan wanda ta sha bawali annabi bai umarce su wani je wanke baki ba ko kuma ya je ya canja wani abu domin abin da aka sha an sha dahiri to wanda ya ce a ai tunda an ce hurrimat alaikum almaitatu waddamu alif da lami na jini an sa masa istigraqi na jinsi baki daya duk jini haramun ne to su sahabban manzon Allah sun san annabi sallama baya cikin wannan umumin jinin manzon Allah daban ne bawulin manzon Allah daban ne kamar yadda manzon Allah yake daban to aqidar ka ba za ta yi kyau ba sai ka mai da manzon Allah haka akan kowane al'amari ka mika manzon Allah kulliyar ka sai ka zama lafiya lokacin da aka je yakin mutata annabi ya faɗa tun kafin a tafi yakin yace Ja'far fito Abdullahi dan Rawaha fito Zaid dan Harisa fito kuma kowa ya sallama da iyalansa a lahira kuma da suka fito aka kuma je yakin ana can annabi yana bada labarin live yana cewa mubashar yana cewa an yi wa Ja'faru shahada an yi wa Abdullahi bin Rawaha an yi wa Zaidu an ji annabi ba ibada labari yace to amma tutar bata fada ta fada hannun wani wani takobi daga takubban Allah shine Khalid dan Walidu to da aka dawo Ja'faru dan Abi Dalib yayin Sayyidina Aliyu Allah ya karbe shi a wannan yaki wanda shi ya kiransa Ja'far Dayyar akwai matarsa asma'u bintu umais manzo Allah sai yi tambaye ta yace ya aka yi bayan sun gaisa Allah ya kara hakuri Allah ya ji kansa sai ce tasallabi salasan wa fa alima badalaki je ki kwana uku kin gama yadda ki baki da. ba Allah ya gaya mana salasa shirin wa ashara ba arba ta ashirin wa ashara ba arba ta ashirin wa ashara to Allah annabi sai ba nan Allah ne da ko to sai manzo Allah ce to tasallabi salasan wa fa alima badalaki je ki kwana uku kawai shikenan magana ta wuce ki dawo ki zo ki auren ki to ai shi annabi sai kai masa haka zaka zama lafiya yayin da kace ai akwai nassi nassin yayi maka yayi maganin ka billahi allazi la ilaha illallah Allah manzon Allah ya wuce wannan baki daya sai ka mika manzon Allah kulliyarka to zaka zama lafiya ai Allah ya ba manzon Allah dama yayi tahsisin umumin Qur'ani inda aka yi idlaqi yayi taqayyidin sa sai manzon Allah shi kadai kawai za mu ji Allah ya faɗa abu sai ka ji ba Allah ya ce a kan sha'anin makka wa man dakhalahu kana aminan ba ma'ana wanda duk ya shiga makka wajibi ku amintar da shi amma manzo Allah ya ce da aka zo fato makka Ya ce idan an ga wato wani da wani da wani sai ce uqtuluhum walau ta'allaqu bi astaril bati. a kashe su ko sun sami yankin kaba sun lulluba wani mai sai ah ya rasulullahi ai Allah ya ce wa man kana amina <laughs> ba dama wannan to haka yake so tsakaninka da annabi ka miƙa masa kulliyar ka ka zauna lafiya kuma ta nan ne hasake za su yi ta zuwan ma ka san haƙiƙanin manzon Allah kenan amma yayin da ka ce a'a ai kaza kaza ai za ka kwatanta annabi da hankalinka ka shiga matsala algaba ta malam yanzu lokacin da annabi ke bada labarin cewa duk mutum in ya mutu hadisi ga cikin sahihaini yana shiga kabari za a ce ma za ta qulu fi hadhar rajuli sai amma nuna masa annabi Muhammadu hazar rajul fa ishara ce zuwa wanda yake gashi kuma gashi a lokacin da annabi ke bada labarin nan yana doron ƙasa sahabbai suna kallon annabi Muhammadu amma gashi a cikin kabari ka san wani bagira da ce maka yanzu Shehu Tijjani ya ga annabi Muhammadu ya taso daga Madina ya zo garin Fas bai san annabi Muhammadu ba bai san annabi Muhammadu ba ko a ce ai annabi zaka iya abu kaza tare da shi idan ina nan da rai to waye ga maka yanzu bai da rai mu abinda muka sani cewa al'anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna wannan shine hadisin manzo Allah ingatacce annabi ya ce annabawa rayayyu ne suna sallah a kabarburan su ai ba wannan zan Allah ba cewa nake lokacin da manzo Allah ya tafi Isra'i ya biyo ya ga annabi Musa yana sallah a kabarin ya tafi Baitul Maqdisi suka sallah annabi Musa ya tafi aka je sama ta daya aka tara masa annaba sai ga annabi Musa ya tafi sama ta shida sai ga annabi Musa amma sai annabi Muhammad shi gagara haka annabi Isa manzo ya ce na ganshi kai ka annahu kharaja min dimasin kai ka ce ya fito daga ɗakin wanka ga alamu nan na kaza na kaza tare da shi amma sai annabi Muhammadu shine wanda za a maida ai takasirin matsayinsa a gurin Allah saboda haka annabi Muhammadu ƙarshe ne ina son zaman lafiya da Allah to miƙawa wa manzon Allah kulliyarka kuma saboda kar na tsawaita jama'a da mun wani jawabi aka datse ni cewar kamun kafa da manzon Allah kun san su mutanen asalan daga cikin su wato wanda di shafi manzan ina so duk mutumin da yake shinshinan wancan bangaren ya lura da kyau ya kalli duk wata mas'ala in ka an cika cewa hadisun da'if hadisun munkar hadisun kaza to duba fallan manzon Allah ta fi yawa a cikinsa. saboda haka mutum yayi wa kansa kiyamul layli kai zaka zauna a gurin da kullun da an faɗi manzon Allah so ake a cire darajarsa a rage darajarsa in an ce annabi ne fiyin halitta baki daya sai a ce a sayyidu walad adama dai kawai ya lafi yan adam amma sayyidul khalqi ko kuma afdalul khalqi la nasa sun ce mabu su ba su yadda ba wasu karar ma suke fitowa sam sam in ma hadisi ya zo an ce ai gashi a cikin sahih bukhari annabi ya faɗa a cikin hadisi ya qulu na min qawl khairul bariya sai sai a ah, wannan ai lafzun shaz shazun bi marra la la yuhtaju ba aka mu da nan so a gurin su har yanzu ba samu hujjar da za a ce annabi shine fiye yin halitta ba yanzu dan Allah banda lalacewa daga cikin littafin da Imam ya yi. akwai wani littafi mai suna Al-Ikhlal Fistin Bada Tanzil a cikin wannan littafi shi kawai abin da ya tattaro a cikin littafin duk wata aya da Allah ya magana sai an ce to ga istinbadin da malamai suke a cikin wannan aya da ya zo kan kuntum khairu ummatin a cikin Ali Imran sai su to ai tunda Allah ya ce mu al'umman manzon Allah mu da fiyayen al'umma to babu shakka sai ya zama to annabin mu shi da fiyayen annabawa to irin wayannan dalilan suna nan ba za su irgu ba kuma ba lokacin ma za a shimfide su to amma dai wannan abu ne a fili sai dai muna zakkar da wanda suke inkarin wannan hakikar cewa annabi Muhammad shine abdul khalqi wan aqad al ijma'u anna al mustafa afdalu khalqillahi wal khulq tafa kamar yadda imamu makari a tirmisani ya faɗa a cikin idatul dujunna fi tiqad ahli sunna ijma'i ya haru cewa manzo Allah sallama shine fiyayyen halitta duka babu sabani to tunda ijma'i ya hadu, me hukuncin wanda ke ta ijma'i dan wuta ne kai tsaye ba wata magana to wa in yushaqi rasula min ba'di da mata bayyana da wa yattabi ghayra sabil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira dan wuta ne saboda haka mu kiyayi kanmu an ce tawassuli da manzon Allah abu ne mai kyau ana yi suka ce ai ba za a yi ba ba za ka ce Allah ya maka dan manzon Allah ba wani gurin ma suka ce ai da wanda ice Allah ya masa dan manzon Allah gwara Abu Lahab da Abu Jahil da shi haka yazo a cikin littafin kaifa nafhamu tauhid wannan littafin na wani mutum ne a cikin su mai suna ibn bashmil a cikin littafin ya ce, wai abu lahabin wa abu jahalin ashaddu iman da Allah ibarat ashaddu imanan wa akhlasu tauhidan min almuslimin allazina yaquluna la ilaha illa allah Muhammadu rasulullah wa yatawassaluna bil anbiya'i wal awliya'i wai gwara abu lahab da abu jahil da musulmin da zai tawassuli da manzon Allah ko kuma ya tawassuli da waliyan Allah gwara abu lahab da abu jahil da shi amma wannan sun makara a cikin hadisin Sayyid bukhari hadisi na dubu ɗaya da goma na umaru yana cewa allahumma inna kunna na ilai ka bi nabiyyina to yanzu anan wajen sayyidina umaru tana an ce gwara abu lahab da abu da wanda ya tausayi manzo Allah to sayyidina umaru nan gashi ya ce allahumma sai ce inna kaga jami'i ne yawa inna ba ta yi inni ba jami'i ne kunna istimrari ne ma'ana ba sau ɗaya ba sau biyu ba suna tausili mun Allah idan ka ce gwara Abu da Abu Jahil da wanda ya tausili to me matsayin sayyidina Umaru me matsayin sayyidina Umaru anan sannan ba abin yayi ya wuce sayyidina umaru jama'a domin hadisai da suka tabbata wanda har daga cikin aljihunsa sun yadda cewa manzon Allah ya koyar da tawassulin nan kuma bar ma dai yau kan kada ka kare ta akwai wani karatu da basu gane shi ba jama'a mutanen nan ya kamata a basu shi eh ibnu shine mutum na farko a duniya da ya fara cewa ta tawassuli haramun ne shine mutum na farko amma bayan bincike ya miƙa ibn taimiyya sai ya tuba sai ya janye wannan hakika ya kamata santa sai ya tuba ya janye bayan ya tuba ya janye kaga dai shi ya kawo aqidar kuma shi ya janye ta da ke yanzu an je lahira ko su waye jagoran ku a cikin wannan bangaren a ibn tabiya ya fita ya tuba yi shi ya tuba sun kama kama wala ne kawai ba wata magana ibn kasir da kansa ya faɗa a cikin albidaya wan nihaya a juz'i na goma sha hudu a tarihin ibn taymiya ya ce ibn taymiya ya ce da mu a yi tawassuli da manzon Allah ya ce istigasa ce ba za a yi ba amma lakin yi wasalu bihi wa yi shafau bihi ilallah wannan in ji ibn taymiya ɗalibinsa ibn kafir ya kawo a cikin albidaya haya. saboda haka ya kamata su gane ko dai a tuhumi ibn kasir da cewa ya rawaito abin da su ba su yarda da shi ba yan zamani ko kuma a je lahira ba ku ba ibn taymiya sannan kuma tawassulinku da kuke ki ba za a yi da manzon Allah ba ba ku da jagora a cikin amma jama'a mu ji da kyau tawassuli da manzon Allah an yi shi tun kafin wato bayyanar manzon Allah an yi shi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 ya daga hannu ya addu'a sai ga ruwa ya sauka ka san yanzu da ka je gaban shabbaki wai ba za ka kalli kabarin manzala kai addu'a ba wai sai ka ba wa kabarin manzala baya sannan kai addu'a wannan kuskure ne amma in an sa ka baya da za ka sai ka hakura ko kuma ka hakura da addu'a baki ta ka fita waje ba shi kenan ba ya zama lafiya ma ka ba dai annabi Muhammad baya gwara ka hakura da addu'a baki ɗaya wallahi tallahi saboda haka ba a kallon wani guri ai addu'a a gurin kabarin manzon Allah manzon Allah ya kalla wannan shine abin da magabata na kwarai kai mu abin da muka sani a cikin aqrabul masaliki gawan zai mata sallah sai an juyo ta kalli ta haka ake yin sallah mu abin da muka sani kenan kawai dai abubuwa da suka zama a yanzu ga yadda abubuwa suke sai sai addu'a saboda haka wannan a lokacin da ya addu'an nan annabi sai ga ruwa ya sauka manzala murmushi murmushi ice ina ma abu ɗalib yana da rai da idan sai san yau ya ce wane ne zai tuna mana baitocinsa sai na ce ya rasulullahi ai gani ice kuka na nufin wa abu yadu yustasqal mu bi wajhihi fimalul yatama ismatul lil aramili wa da Allah muka lona baitun jama'a iya kawai sadrul bait banda ajus wa abu yadu manzon Allah fari ne yustasqal mu. bi waje karan sa cewa in an ce a yi tawassuli da manzon Allah a a yi tawassuli da addu'ar manzon Allah to mun ji Yustas Kalgamamu ana neman shayar da ruwan sama bi waje hihi to bi du'a hihi kenan to waje dai zaci ce ko ko a Qur'ani da mun karanta a Jalalani waya ka waje rabbika sai a ce ai zatu ko ba haka bane ba saboda nan da aka zo bi waje hihi da zatin manzon Allah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 shi ne yada don mu a wurin mu rayu ne al'anbiya ahya'un shi sa imamu suyudi Allah saka masa alkhairi da ya tashi littafi akan wannan matsala sai ce tambihul tambihul a'a a'a wato yadda ya kira littafin ai littafi ne wanda ya shi na fito da abin fili ko cewa su annabawa rayu ne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 saraka ibn hajar ya inganta wannan hadisin da zan fara shine hadisin Malik dar hadisin da a lokacin da aka yi fari zamanin sayyidina umar ina nan ibn hajar ya kawo cikin fatul bari yace hadisi ne ingantacce yace sai gashi maliku wato bilal bin haris al-mudani ya zo gaban kabarin manzon Allah yana zuwa yace ya rasulullahi ku ji magana jama'a yace ya annabi yana kabarinsa ya rasulullahi istasqil ummatika fa innahum qad halaku wannan bawan Allah ya koma gida sai farki da manzo Allah annabi ce masa ka gaya wa sayyidina Umaru za a yi ruwa lokaci kaza kuma ya gaya masa alkayis alkayis ya kuma zo ya gaya masa sayyidina Umar ya farin ciki bai ce a ka zama mushriki ba ya zaka je gaban kabarin manzo Allah ka ce ya rasulullahi irin yadda yau za a ce mana ya za mu ce da manzon Allah ya rasulullahi kai aikin naka in bai da rasulullahi ba ina zaka walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka shine ba aqidar taka ba shine tauhidi ya tsaya shine tauhidi ya tsaya idan ma baka zo gurin manzon Allah ba munafiki ne kai Allah ya ba mu labari a cikin sura munafiqun gashi abun abun a fili eh wai da gidan ta'ala ila rasul ya sami ku rasulullahi ba lawan rusahum ka gani sadaka ai kaga munafikai munafincin kenan a fili jama'a Allah ya kara mana kaunan manzon Allah na gana tunna mun lokaci to na hakura amma amma ban ban karasa ba sai dai ma a wata rana insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah <laughs> to insha Allah masha Allah akwai umsi a gobe insha Allah eh subhanallah to alhamdulillah Allah saka wa shaka Abubakar ah, khalifa madace da alkhairi jawabin da ya mana dai a takaice abu ɗaya ne shine sadaukar da rayuwa da tunani da kima ga janabin shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mulan shubran yana cewa alaihi salatu llahi summa salamuhu wa habtu lahu kulli jinanan wa laqlaqa yace na bawa annabi komai na da zuciya da abin da ya boye da harshe da abin da ya tattaro Allah bai mu da annabi sallama saka muna maraba da Sheikh Sirajo uh, Ibn Maulana Sheikh Hassan Dajin wanda na cikin wannan karatu ya shigo wannan fili wanda idan yana jawabi akan manzan Allah wasu garin ma sai ka ji an ce an suma to Allah ya saka masa alkhairi to anan za mu je na gaba lokaci za mu ƙara dan matse shi dan na dan yi ta mika mai namba to amma ina tsoron nima suna na ya zama irin sunan Sheikh Munir dan na naji na ta ce an tare ni ne ban gama ba an tare ni ne ta ni ba dan tare ka ba